Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka cikin sabon shirin mazagai duniya wanda ya saba waiwayar wasu daga cikin al'amuran da suka wakana a makon da ke karewa. Nurado Suleiman zan jagoranci gabatarwa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Daga cikin labarinmu na wannan ƙarshen makon akwai yunkurin da manyan ƙasashen yammacin Turai suka yi na neman warware rikicin Isra'ila da Iran ta hanyar diflomasiyya. Rundunar sojin Najeriya kuwa nasara ta sanar da samu wajen kashe dubban 'yan ta'adda tare da kuma ceto wasu dubban mutanen daga hannun miyagun. Shirin zai leka jamhuriyar Nijar inda Algeria ta sake tasa ƙeyar ɗaruruwan bakin haure zuwa kan iyakokinsu. Za mu kuma sake waiwayar siyasar Kamaru inda lamura ke ɗaukar sabon salo a daidai lokacin da babban zaben ƙasar ke karatowa. A ranar Juma'ar da ta gabata, aka tattauna tsakanin ministan harkokin wajen Iran Abbas Arakci da kuma takwarorinsa na kasashen Faransa da Jamus da kuma Burtaniya. Gabanin tattaunawar dai sai da a ranar ta Juma'a, shugaba Emmanuel Macron ya ce Faransa da sauran manyan kasashen Turai za su gabatar wa Iran gamsashen tayi kan shirin kawo ƙarshen rikicinta da Isra'ila da ke neman kazancewa fiye da mako guda kenan bayan ɓarkewarsa. domin jin yadda masana ke kallon wannan yunkuri da kuma tasirinsa ne na tattauna da dr abdulhakim garba funtuwa wa'annan kasashen guda uku suna daga cikin wa'anda suka yi fomin a agreement da aka yi a 2015 a wannan lokacin duk duniya an yadda da cewa wannan tattaunawa da aka yi da kuma matsala da aka samu a yayi daidai da abin da ake bukata lokacin saboda an ginda ma ya kasar iran kar ta wuce wani particular percentage wajen uranium inda take ta kokari ta mallaka Hmm. To yanzu kuma sai an sake komawa tare da su yanzu wajen samun wannan diplomasiyyar nan da ake son a ci gaba da yi dole sai da tarihin. kuma yanzu an dawo suke son su jagoranci wannan ba saboda su gaba tsakanin tsakaninsu da Amerika. To wannan na nufin kenan idan har ba a cimma matsaya tsakanin su manyan kasashen Turan da kuma Amurka kan wannan tattaunawar ba za ta ci gaba da tafiyar hawainiya kenan. na farko shine dai cewa kasar iran ta yi magana cewa wannan mitin da za a yi din nan na batun fahimtar juna ne ba na warware rigimar ba wanda zai dasa dan ba eh hmm. amma ba wai a ce wai a yi wani yarjejeniya wanda zai kawo matsalar ah, zai kawo sauƙin wannan rigimar da ake yi na batun mallakar ah, makaman nukiliyar da ake yi na iran saboda ya ba zarafci ya faɗi cewa wannan kawai tattaunawa ne shine wannan za a fahimci juna shugaba Donald Trump kamar maganganun da ya rika yi da kuma alamun da ya rika nuna shine kowane lokaci zai iya afkawa Iran ya shigar wa Isra'ila wannan yakin to amma kuma sai aka ga ya ba da wancan wa'adi na makonni biyu. Farko da ya kamata ka fahimci 'yan kwana-kwanan nan intelligence committee na ƙasar America tsakanin su kawai da National Security Advisor sun kasa daidaituwa kan wannan magana. Sannan na biyu abin da ke faruwa shine cewa suna ganin ga 1991 uh, lokacin da Saddam Hussein ya shiga koyi hmm. an samu America ta haɗa kasashe guda 70 a 2003 wani lokacin da za a kai ma uh, Iraki hari kasa America ta tattara mutane kasashe guda 32 a lokacin amma yadda kasa yadda aka samu canjin zamani yanzu America ba za ta iya cewa ta gaya ma Faransa cewa ta je ta shiga cikin wannan haɗaka je a kai yaƙi Iraki ba za ta iya yi ba ai kasar Faransa ta fito ta ce ita ba ta goyon bayan wannan yaƙin da ake yi kuma ai Germany ma ita ma ta zo tana ita Germany tana kuma ba ta yadda da wannan abin ba duk da kina sami ah, ba Isra'ila makamai hmm. waɗannan manyan manyan abin guda biyu hmm. suna sa shugaba Trump da kuma 'yan majalisar kasai sun gaya mace cewa article 1 na constitution ɗinsu cewa bai yadda shugaban kasa ya kai hari ba ta sai majalisa ta yadda to kaga abu ne wanda zaka ga cewa yana da wahalar sha'ani shugaba Trump din ma wannan sati da yake yana son amfani da diplomasiya ta aiki kafin wannan da sati biyu din uh, wani bangare hmm. da ake sa ran a rika jin amansa yau da gobe kusan koyaushe akan wannan rikici da ya barke shine bangaren kasashen Larabawa amma shiru kake ji menene janyo haka kasashen Larabawa hmm. da yawansu suna da matsala da kasar Amerika kullum gani suke Amerika za ta iya zuga 'yan kasar su a tuntuke su da kan mulki to wannan abin yana sa suna baya baya wajen wannan abin suna tsoron amerika so abu ne wanda zaka ga cewa kasashen laraba gaskiya kwana-kwanan nan particularly yakin da aka yi na gaza sun ba da kunya hmm. misali za a ga kasashe na afirka latin america southern america irin su da yawa zaka ga cewa su suke kokari su ja wannan rigimar ma sosai fiye da ma kasashen laraba suna nuna ma kasar isra'ila yatsa abubuwan da take yi kuma zaka ga cewa kasar south africa ma ta kai kasar isra'ila kotu Hmm. wanda Brazil ma sun yi da same sun kai su kuma da yawan sauran kasashe kamar irin na Peru duk sun goyi bayan Palestina eh, eh, a wannan lokacin. Dr. Abdulhakim Garba Funto kenan masanin siyasar ƙasa da ƙasa da ke Najeriya. To a farkon makon da ya kare ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa miliyoyin mutane za su rasa tallafi daga gare ta a shekarar bana domin daga cikin dala biliyan 44 da suke bukata duka-duka dala biliyan biyar da miliyan ɗari shida ne kawai suka shiga hannunta. Jan Lark mai magana da yawun hukumar kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniyar ya ce duk da yake Amurka ce ta yanke mafi yawan kuɗaɗen da take bayarwa, su ma ƙasashen Turai sun gaza yin katabus a wannan ɓangare. Of course, the decision by the, by the American Tabbas matakin da Amurka ta ɗauka ya haifar da gagarumar matsala, domin kuwa lura da ƙarfin tattalin arzikin uh, ƙasar ko shakka babu akwai rawar da ya zama wajibi ta taka. Uh, Dama kashi arba'in da muke samu a shekara suna zo mana ne daga Amurka, amma kuma akwai wasu ƙasashe da ke bayar da gudunmawa musamman ma daga yankin Turai, waɗanda su ma haka kwatsam suka zabtar abin da suke bayarwa. Uh, Lallai mun yarda cewa gwamnatoci na fuskantar matsaloli na rashin kuɗi don kula da ɗawainiyar al'ummominsu a cikin gida. Amma bai kamata a kawar da kai a game da wasu miliyoyin mutane da ke fama da matsaloli a sassan duniya ba. Za mu ci gaba da ƙoƙari don samar da tallafi ga waɗannan mutane da ke fama da yunwa, da yaƙe-yaƙe da sauran matsaloli. Muna fatan gwamnatoci da sauran masu bayar da tallafi za su saurare mu. Um, to yanzu kuma sai Najeriya, inda hedkwatar tsaro ta ce dakarun kasar sun yi nasarar kashe 'yan ta'adda 6,260 tare da ceto fararen hula 5,365 da ke hannunsu cikin shekaru biyu. Mataimakin daraktan ayyuka na yada labarai a ma'aikatar tsaron Brigadier Janar Ibrahim Abu shi ne ya bayyana haka a Abuja yayin da yake bayani kan nasarorin da sojojin suka samu cikin shekarun biyu. Wannan na zuwa ne a yayin da rundunar sojin Najeriya ta sanar da samun gagarumar nasara ta kashe manyan kwamandojin boko haram da na tsagin iswap a wasu muhimman harare da dakaranta suka kaddamar a jihar borno wakilinmu a maiduguri bilyaminu yusuf ya yi mana karin bayani a makon da ya gabata ne dakarun operation haɗin kai sun hallaka kwamandodi uku masu suna amir abu adi amir abu ibnu da amir abu wandume a cikin wani ƙazamin faɗa da ya afku a malin fatori da burtai na jihar borno haka kuma makon da ya gabata wani farmaki da aka kai a gazalgana na jihar yobe da kuma yankin timbuktu na jihar borno ya hallaka amir malam jidda wannan nasarar da sojojin suka ya faranta al'umma yankunan da ke fama da hare-hare na mayaka ga ma abin da wasu daga cikin su ke cewa su abubakar da a ce tun farko haka ake da wannan bai jima haka ba da kowa ya huta najib muhammad gaskiya wannan babban farin ciki ne duk wani mai kishin kasan nan dole ya farin ciki da irin wannan abun da tun da fari ma haka ne sojojinmu na najeriya suke samun nasara da da yanzu wannan abin ya zama tarihi masana tsaro kamar maijo bashir galma mai ritaya ya tabbatar da wannan nasara nasarar nan daga allah ne amma kuma da dagewa na su sojojin nan da kuma dagewa ɗaiɗaikun jama'a bayan Allah masu taimaka musu da addu'o'i Allah ya ba su sa'a. Babban hafsan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa wadda ya ba wa Dakarun saboda wannan nasara da suka samu ya nemi al'umma da su ƙara ba su haɗin kai domin ƙara samun nasarori. Jama'a su gane cewa ba za mu iya mu kaɗai ba sai su ma sun taimake mu. Waɗannan nasarorin da sojojin Najeriya suka samu ya jefa babban nuɗani cikin tsarin shugabancin ƙungiyar Boko Haram da na Isuwa kuma su na ƙarfinsu sosai da aka fara samun sauƙin hare-hare da suke kaiwa a wasu sassan jihohin arewa maso gabashin najeriya bilyamin yusuf maiduguri arafai hausa rfi To gabanin wannan rahoto na samun nasara kan 'yan ta'adda da hedkwatar tsaron Najeriya ta fitar ne gungun 'yan bindiga suka kai mummunan hari kan wani yanki na garin Yalwata da ke jihar Benue tare da kashe mutanen da wasu majiyoyi ke cewa sun zarce ɗari yayin da wasu ke cewa adadin ya ta samma ɗarin ne. bayan kai harin ne wakilinmu muhammad sani abubakar daga jihar ta benue ya aiko mana da rahoto kan halin da ake ciki da kuma ziyarar da shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya kai musu makarantar firamarin garin yalwata ya zama sansanin 'yan gudun hijira mutane na rayuwa cikin kunci babu abinci babu agaji gafar gaba ga abin da wani dan gudun hijira tango tiyo ya shaida mun muna cikin damuwa to yanzu inda mun zo primary school a nan ma ga jama'a sun yawa to abinci ma ba shi kaga waya su yanzu tun da abin ya faru sun tura yaran su ka je makodi kuma ba abinci a cikin makodi din ba ga yara da mata suna kuka can ba inda za a samu abinci to yanzu haka mu zo na haka bai mu sabin da za mu yi ba ita ma wata mata mai suna Mercy Adi ta shaida cewa muna cikin damuwa ba mu je gwana ba ba mu je ko'ina ba ko itace ma ba mu yi aje ba ko diba ruwa ma ba mu yi aje ba mun je sai an kashe mu ko ba mu da komi mu ma ko ba su da lafiya ba ma suna ta mutuwa kawai da hala ya isa shine shugaban kasa da tambike mu da ba mu saboda mu ma da mu samu hanya wanda da mu je gwana mu ci abinci rafael kowando otum ya ce duk da zuwan shugaban kasa sulhu ne mafita muna so in shugaban kasa ya zo ya haɗa kai a haɗa karfi da karfe a san inda za a sasanta kowa ya koma gona ba za a ce wai sai an ce an rama ko an yi haka ba ya zo ya nema eh, dama inda za mu samu kwanciyar rai mu zaman lafiya da junanmu shikenan jama'a da yawan gaske sun zama abin tausayi saboda yunwa da tashin hankali muhammad sani abubakar makurdi a rafai hausa to har yanzu dai muna najeriyar kuma kan batun na tsaro inda a farkon makon da muka yi bankwana shugaban kasar bola ahmad tinubu ya ce lokaci fa yayi da ya zama dole a sauya tsarin tafiyar da tsaron kasar la'akari da yadda a yanzu matsalolin tsaron da ake fama da su suka ƙi ci suka ƙi cinyewa daga cikin sabon tsarin da shugaban ke goyon baya kuma akwai samar da 'yan sanda na jihohi kan haka wakilinmu ismail karatu abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto da yake jawabi a wurin taron a madadin shugaban ƙasa wanda ya gudana abuja ministan tsaron najeriya muhammad baduru abubakar ya bayyana cewa bukatar samar da 'yan sandan jihohi a yanzu gaskiya ce don haka ko mu gyara kundin tsarin mulki mu ko kuma ya ci gaba da zamewa hadari da haɗin kan ƙasar mu da aka samar da shi don ya kare ga abin da 'yan najeriya ma ke cewa kan wannan batu sunana sha'abu abdullahi bana goyon bayan 'yan sandan jihohi gaskiya yanzu haka ma suna a matakin tarayya kaga yadda ake amfani da su ina da an ce an zo an zuba su a jihun 'yan siyasa. Sunana Bashir Ibrahim Matazu. Idan ba za su shiga harkar siyasa ba 'yan sandan jihohi za su yi amfani wajen samar da tsaro daga tushe. To ko masana na ganin lokaci ya yi na samar da 'yan sandan na jihohi? DIG Suleiman Dauda faka mai ritaya tsohon mataimakin su janar na 'yan sandan Najeriya ne. Akwai tsoron cewa 'yan siyasa za su yi amfani da wa'annan 'yan sanda ɗin for political gain. Saboda har yanzu demokrasi namu bai karfi ba. Advantage kuma wato inda yake da kyau a samu state police kowace jiha tana iya controlling na arms da ke cikin state ɗin duka abin da za a ba 'yan sanda za zama closer mutane. Kuma ga su 'yan jihar ne za su fi sanin duka abin da ya faru. A yanzu dai ido ya koma kan 'yan majalisun dokokin kasar don ganin ko za su gaggauta yin dokar za ta samar da 'yan sandan. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, Arifai Hausa. Daga Najeriyar shirin zai tsallaka jamhuriyar Nijar, inda a can ma matsalar tsaron suka yi fama da ita. bayan farmakin ta'addancin da ya sanadin mutuwar sojoji akalla 34 a garin bani bangu da ke kusa da iyakar mali ma'aikatar tsaron Nijar ɗin ta ce ɗaruruwan 'yan ta'adda ne haikan motoci guda takwas da kuma babura akalla biyu suka kai mummunan farmakin a ranar alhamis da ta gabata inda bayan halaka gwamman dakarun ƙasar suka jikkata wasu sha hudu. ta yanzu kuma shirin na zagaye duniya zai tsallaka zuwa siyasar kamaru. Inda jigajigan jam'iyyu daga bangaren arewacin ƙasar da suka dade suna ƙawance da jam'iyyar MPRC mai mulki suka fara nuna alamun neman sauyi daga tafiyar da suka daɗe suna yi tare da shugaba Paul Biya. Kusoshin jam'iyyun waɗanda kuma suke rike da manyan mukamai irin su Isa Ciroma Bakari da Bello Buba Mai Gari sun fara tunanin yin watsi da tafiyar shugaba Biya kamar yadda ake raɗe raɗe Akan haka ne Michael Kudusin ya tattauna da Jalud Sambo shugaban 'ya'yan jam'iyyar adawa ta MPSC. Wato ranka da duniya ta canja, siyasan duniya yana canjawa. muna ganin abubuwan da suke faruwa a wasu kasashe hmm. sun tabbatar da yanzu matasa mun tashi kuma shirye muke mu canja wannan tafiya ɗin don haka sun san wancan hanyar da suke ba zai kulla ba don haka dole ne su biyo abun da matasa suke so da jimawa suna wannan abun saboda babu ɗan takara na gaske wanda da gaske yake yi a kamaru kowa da ka gani yawancin abinci suka je nema a wurin To amma wasu na ganin sun ɗau wannan ra'ayi ne saboda zaton cewa akasarin matakan da ake ɗauka yanzu a ƙasar Kamaru ba Paul Biya ne ke ɗauka ba wani ne yake ɗauka a madadinsa. Ai da jimawa ba Paul Biya ne yake taking decision ba. Ba yanzu suka san wannan ba. Amma yanzu dai sun san cewa mu matasa mun ce dole a canja. Kuma ai in ka ga maganganun da shugabannin addinai suka yi na ƙarshen shekaran nan sun ce ya isa ko shaidan ne ya zo ya karbi mulkin kasan nan ya shugaban addini zai ce shaidan ma ya karba daga baya za a zauna da shaidan a yi negotiating ai ka san abun ya ɓaci. To a matsayinka na wanda ya lakanci siyasa a wannan ƙasa ta Kamaru kana ganin janyewar mutanen nan ko kuma fasa kawance na mutanen nan da ainihin jam'iyya mai mulki zai karya kashin bayan wannan jam'iyya mai mulki? Ai ya karya ma, ba zai karya ba, ai ya karya. Kamar ya? kana da labarin sun yi taro a marwa sun ce za su yi 2 million match ai karshe 2 million match da suka yi babu wani matashin da ya je in ka hmm. dubi hotunan wannan taron za ka ga yara ne aka je aka ɗauko su a secondary school aka samu su riga wai su yi su je su zauna akan manyan kujeru to yanzu yara ne suke kiran polbiya ya zo ya tsaya zabe ina matasan suke ina manyan 'yan siyasan suke ai daga nan suka fara ganewa cewa matasa fa sun juyawa rdpc baya To muna godiya kwarai da gaske Malam Jalil Sambu. Allah ya saka da alheri. To daga batun siyasa sai na 'yanci rani, inda a makon jiya Algeria ta sake tasa ƙeyar ɗaruruwan bakin haure zuwa jamhuriyar Nijar. Lamarin da tuni ƙungiyoyin da ke fafutukar kare haƙƙin bakin hauren suka fara nuna damuwa kan yadda mahukuntan Algeria ke ci gaba da koro 'yan asalin kasashen kudu da Sahara zuwa iyakar kasar da Nijar cikin mawuyacin hali. Shehu Azizu, shugaban kungiyar APS mai tallafawa bakin haure a yankin Agadas ya yi mana ƙarin bayani. Uh, lalle al'amari na da ke wakana wajen eh, ƙasar algeria ko mu ce da tunisia morocco libya ya kai inta haha musamman ma ah, daga watan afrilu eh, zuwa watan gana yuni ana ta tunkudo ƙiyar bakin haure shigowa ƙasar niger ba nan ba eh, gizo ke saka matsala ita ce idan suka kwaso su ba su kawo su eh, inda ya kamata samu mafaka su samu tallafi da ya kamata ana aji su ne a kan iyaka eh, ta tsakanin algeria da niger a wani gungu wani wuri da ake ce ma zero, inda babu wani mataki da aka ɗauka na ruwa ko na inuwa kawai cikin dajin hamada ne ga aka ajiye su da can sai sun yi tafiya a ƙasa su zo. RFI To wannan mataki na korar baki 'yanci ranar da Algeria ke yi ya zo daidai da makon da a cikinsa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware rana ta musamman kan halin da 'yan gudun hijira ke ciki a duniya. ranar da a cikin rahoton da ta fitar kanta a bana alkalima suka bayyana cewar matsalar 'yan gudun hijirar da kuma karuwar adadin su ya kai matakin da ba a taba ganin irinsa ba a yankunan yammaci da kuma tsakiyar nahiyar afirka aisha shehu kabara na ɗauke da karin bayani A cewar rahoton kaso 80 cikin ɗari na waɗanda aka tilasta wa yin gudun hijira mata ne da ƙananan yara, Najeriya da Burkina Faso da kuma Kamaru na da kaso 80 na 'yan gudun hijirar yankin waɗanda hakan ke da nasaba da fari ambaliyar ruwa da kuma tashe-tashen hankula da matsalar tsaro Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan jamhuriyar Afirka ta tsakiya sama da mutane miliyan ɗaya aka tilastawa yin gudun hijira a ranar 30 ga watan Agusta na shekarar da muke ciki ta 2025 ko a ranar 4 ga watan Yuni na shekarar da muke ciki Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutane 165 ne rikicin Sudan ta kudu ya raba da mahallansu a cikin watanni uku da suka gabata kuma sama da mutane 100 sun tsere ƙasashen da suke da makwabtaka da su kamar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Habasha Rasha da Sudan da kuma Uganda. Wani rahoton hukumar kula da 'yan gudun hijira ta kasar Norway na baya-bayan nan ya ce nahiyar Afirka ke da kaso takwas cikin goma na matsalolin rashin jin kai mafi muni da aka gani a faɗin duniya. Taken bikin na bana shine haɗin gwiwa wajen taimakawa 'yan gudun hijira. To da wannan rahoto na Aisha Shehu Kabara shirin mu zagaye duniya na wannan makon yake karkarewa. madadin ranka ta tanin abokan aikina da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu nura do suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga sashen hausa da radio france international rfi kyau masu sauraro fatan alkhairi.